masu kallon mu ana biye da mu dakta yi mana bayani daban-daban kan fannoni daban-daban na abin da ya shafi ayyukan asibiti inda ya kamata ya kasance da kuma yadda ma shi asibitin ya kamata ya kasance tun tashin farko kusan wayannan abubuwa ne wanda suka gabata ga bibiyar shirye-shiryenmu kusan duk a bayanai sun gabata to yanzu abin da likita shiryo mana da shi shine kan muhimmancin inganta shi aikin asibiti din in an inganta shi wacce natija za a samu a ciki shine abin da likita zai mana bayani a kansa gamu gare ka dangane da wannan a ah, maudu'i to jama'a assalamu alaikum wa alaikum na kamar da aka sani cewa mun yi bayanai daban-daban wanda ya shafi bangare da na asibiti wato na aikin asibiti eh, walau da shi kansa asibitin da bangarori daban-daban na cikin asibitin musamman har da ya zama na abinci ma eh. na asibitin mun yi bayanin shi wato abin da muke so mu magana nan masu aure su fahimta shine cewa shi abin da ya shafi harkar lafiya watan eh. bai bar komai ba saboda shi asibiti wuri ne kama a ce maka hmm. wuri ne ya zama na neman lafiya eh. duk wanda ya bai lafiya za ga ya garza ya zuwa asibiti saboda haka to shi asibitin yana da muhimmanci kamar yadda ake magana hmm. cewa kula da lafiya eh. za kula da lafiya ana nufin kawai ka kwanta a gida bane sai lafiya dole za ka tashi ka je asibiti to shi asibitin mun yi bayani yadda ya kamata ya kasance da su hmm. kansa yanayin ma'aikatan so akwai kuma abin da ake kira a turanci important of quality eh. of health za ka samu cewa wata muhimmancin nagartan shi lafiyan eh. misali aikin lafiya wanda za ka samu cewa kamar abin da yake magana shi duk ma'aikacin lafiya abin da ya mm. shafi da shi kanshi asibitin eh. da ginin da kayan aikin da ma'aikatan mm. da ƙwararrun ma'aikatan ma da ma masu yin komai na asibitin za ka samu cewa aiki suna aiki ne akan abu ɗaya shine akan mara lafiya wata za ka samu cewa shi abin da ya shi ne za ka samu cewa shi patient mm. satisfaction ne a turanci eh. watan biyan bukatar mara lafiya eh. duk wannan aikin duk asibitin da shi asibitin da ma'aikatan da kayan aikin da aka sa duka an yi shi ne saboda a biya bukatar mara lafiya na saboda watan ya samu sauki eh. daga abin da yake damunsa so wanto za ka samu cewa to kafin ya samu saukin kamar yadda muka bayani cewa mm. ba magani kaɗai zai sha ba mm. yana bukatar mai magana har da wurin kwanciyar shi da yadda ya kamata a duba shi so a nan shine za ka samu cewa an samar da duk wa'annan kamar kayakin da muke magana akwai eh. ma'aikatan lafiyan akwai su mara lafiyan akwai hmm. su kayan wannan aiki so amma akwai abu ɗaya wanda yake zaka samu cewa shi idan aka aje aka kawo mara lafiyan eh. za samu cewa da yawan wasu asibitocin hmm. shi mara lafiyan baya samun wannan abin da ake magana watan hmm. patient satisfaction din eh. wanda zaka samu mara lafiya tafi asibiti eh. amma kuma bai samu biyan bukata ba to me yasa wannan shine babban kalubalen da ya kamata mutane su duba za ka samu cewa ba ana mm. nufin cewa idan mara lafiya je asibiti a yi mashi eh. allura ko a bashi magani ba ne eh. a ba wannan akai ka tsaya ba na farko tun daga yanda za a tarbe shi mm. tun daga bakin kofa tun daga bakin kofa da yanda ya kamata a aje shi da yanda ya kamata a kula da shi da yanda mm. a ta tarinka ta tarerayin shi har ya samu lafiya wanda za ka samu cewa duk wani abu da ya kamata za a yi mishi na jin daɗi eh. na ƙoƙarin ya samu lafiya wani ya daga cikin ɓangare na inganta aikin asibiti aikin asibiti wato ba ya nufi ko a zo a kwantar da shi ba ko za a yi mishi magana ba a yi mishi magana cikin mu'amala da ya zama mu'amalan shi eh. na'am wanda zai kinci cewa duk abin da zai zama cewa ai da ya je asibitin nan mm. ya ji daɗin zama a asibiti wato kaga wannan menene da ya je asibitin ba wani nufin cewa ko ya je asibitin ya warke a'a hatta tunanin shi ya canza akan abin da ya shafi harkar lafiya hmm. za zaka samu cewa shi asibiti ba nufin cewa wuri bane wanda yake kawai da mutum ya je ya kwanta asibiti ya eh. kwanta a wurin an ba shi magunguna ya warke shikenan bai da kuma wasu ɗabi'u wanda ya kamata a ce ya samu daga asibitin ba hmm. abin da ya samu ke wannan magana shi zaka samu cewa hatta tunda wuri ne na lafiya zaka samu cewa akan koya mutum idan ya zo hatta eh. yadda ya kamata ya sha magani ana koya mashi asibiti ana koya mashi ma da ya kamata wani abinci ya kamata ya ci eh. ana koya mashi asibiti ana koya mashi tsafta a mm. asibiti watan ba da tsafta ne yana da tsafta eh. amma zai samu cewa saboda wuri na harkar lafiya to eh. akwai wasu nau'o'in abu wasu ilimi na bane shafi na harka mm. ilimi na shan magani ilimi na wasu malaman wanda ake koya mashi a nan asibiti wanda zaka samu sakamakon wani abu zaka cewa ya samu daɗi ya samu jin daɗi na cewa ya koyi wasu abubuwa wanda zai kula da kansa na wanda zai kula da kanshi wanda idan ya je shi ma zai koya mu wani ai ba a mm. kaza ba a cin abinci ba a ana wanke hannu kaza ana yin kaza mm. ka samu duk wannan asibiti mutum ya koya so kaga wannan asibiti shine cewa a ƙara inganta mm. shi mara lafiyan da yake asibiti a inganta asibitin wata ayyukan ya zama cewa ya samu biyan bukatun shi na farko idan ya zo din kamar yadda muke magana muka yi mm. magana cewa ya kamata akwai likita da zai eh. duba shi wato ya samu likita a mishi kyakkyawan kulawa da dubawa da kuma ba shi magani akan lokacin da ya dace kuma da kulawa tun daga da yanda kace daga tarbarsa ya zama in ya zo ba zai ta diridiri ya rasa inda zai je ba na'am yana shigowa ya san ina ya kamata ya je na'am haka ne an nuna masa inda ya kamata ya je ware haka ne saboda idan ya zo din ya kamata ya je inda ya tafi inda ya kamata ya je zaka samu eh. cewa kaman abinda da muke magana nan ba muna magana yanda asibiti ke tafiya a inda mm. mutum yake bane saboda muna magana kan yadda asibiti ya kamata ya kasance ne akwai abin da ake cewa hospital standard mm. wata ce yadda asibiti yake eh. ya cancanta ya zama dole asibiti ya zama cewa yana kula da wannan mara lafiya saboda shi mm. asibiti duk ma'amalan shi kamar a ce maka dan eh, kasuwa ne mm. za ka samu cewa shi kullum ya za a yi mutane da su zo su siya mm, su ji daɗin mu'amala da shi dan gobe su dawo to haka shi asibiti yake to za ka samu cewa to a wannan ɓarayin shi ne cewa akan samu akwai abin da ke kiran shi watan a nan akwai wani abu da ya shiga biyu akwai management na shi lafiya ba za ka samu cewa kamar likita za ka cewa yana managing din mara lafiyan shi wato yana kowanne zaka samu cewa shi patient eh, shi mara lafiya hmm. ana shi likita yana managing din patient shi ne ko kuma nurse watan hmm. ma'aikacin jinya shi ma yana kula watan yana kula da mara lafiyan shi ne yana managing din mara lafiyan shi ne to shi kuma anan guda a lokaci guda eh. akwai wani aikin su kuma hospital care hospital service eh, health services management wani su kuma suna kula da shi gaba daya walwalan asibitin wata nan abin da muke so fahimta wata akwai mm. aiki biyu da yake zama nan shi aikin mm. eh, likita mm. aikin likita ko aikin ma'aikacin jinya shine cewa ya kula da mara lafiyan shi so kuma wanda ya kamata ya kula da mara ya kula da shi likitan ya kula da shi asibitin ya kula da mara lafiyan ya kula da kwana to shine wannan shine management wanda su suke kula wanda manager wanda ke shi ke kula kamar a ce maka hospital administrator watan mai kula mai kula da gudanarwar asibiti mm. watannan akwai bambancin da muke samu zaka samu da yawa a sauran inda ake samun matsaloli mm. zaka samu musamman ga ga asibitoci mm. zaka samu cewa da yawan wanda ke kula da asibitoci kamar da muka yi magana a baya zaka samu cewa bai da kwarewa abin da ya shafi kula da barayin harkar lafiya wato kula tsari abin da ya shafi gudanarwa na aika daban daban yana da bambanci da na aiki asibiti wato yana bukatar shi wani yana da ilimin abin da ya shafi mm-hmm. kowane fanni na lafiya shi yasa ake kiran shi mai healthcare services management wanda za ka samu cewa duk wani bangare da ya shafi lafiya eh. yadda ake gudanar da ɗakin gwada jini ne mm. yadda ake yin abincin mara lafiya ne yadda likita ke duba mara lafiya yadda kowa ke aikin shi haka ne masu jinya suke kula da marasa lafiya da ke kwanci a gaban su irin waɗannan abubuwan da daban-daban daban-daban yi wato duk wannan abubuwan wanda aikin shi ne ya kula cewa to shi duk wannan ayyukan suna tafiya daidai kuma dama kafin a sa shi duk ya san yadda ya kamata su kasance na'am kafin wannan ayyuka din ya san yaya ya ake ya ya kamata su kasance na'am a ka'ida ke yadda ya eh. kamata asibiti ya kasance watan ba a yanda wasu wurare suke ba watan nan zaka samu cewa menene yake samu ba a samu waɗannan abubuwan hmm. watan zaka samu cewa shi wanda aka aka bashi wannan aikin kamar yadda zaka samu cewa matsayin kenan na kula da yau wannan kula da wannan zaka samu cewa kuma bai da wannan ilimin da ake magana hmm. saboda bai yi wannan karatun ba eh. akwai misali da aka ce ba za ka iya kana kula da abin da ka iya ne ka san shi ne eh, ba abinda ka san shi ba eh. yanzu ka ɗauki misali sai yanzu misali ya kace mutum ya zo ya kula da jariri misali eh. sai ka ce mutum ya ɗauki ka ɗauki ƙaramin yaro sai ka bashi ka ce ya zo ya kula da jariri wata kaga ta ma bai taɓa aure ba ta ma misali bai taɓa yan aure ba ko da ma misali bai taɓa aure misali ai kaga bai taɓa sanin matsalan jariri ba amma idan ka ɗauki mace wanda ta haihu daga ɗaukan yaron ma za ka san cewa ta san abu ta san muhimmanci ta san sauran abu to mm. misali za ka samu cewa wannan ba wai muna nufi bai karatun ba ne yayi mm. karatun mm. amma abin da ya karanta ya shafi bangaren asibiti ya shafi bangaren lafiya to saboda haka idan da za a yi ba daidai ba shi mara lafiyan da ya zo asibitin yana bukata a yi mishi abu ne wanda ya zama ya zama ya dace a inganta shi da sauran abubuwa to in aka yi abin ba daidai ba wane ne zai ce wannan abin ba a daidai ba kaga shi ne to shi kuma wanda ya kamata ya magana akan bai san bai da ilimin wannan abu wata idan dole zama yana da masaniya akan dole mazai zai yana da masaniya akan wani abubuwa eh, ya kamata ya kasance na'am idan likitan ya yi abu ba daidai ba mm. zai ce wannan abun ba daidai bane idan ma'aikacin jinya ya yi wannan abun ba daidai zai ce wannan mm. abun ba daidai bane idan kowane bangare na asibitin wani mm. abu ya tafi daidai ba daidai ba shi ya sani zai ce wannan abun ba haka ake yin shi ba saboda haka wani ilimi ne wanda yake misali yana da shi shi yasa aka ɗauki wannan matsayin na menene ya kula da gudanarwa na abin da ya shafi harkan asibiti harkan lafiya kula da gudanarwa na harkan wuri wanda ke ba lafiya ba ya sha bamban da kula da wuri wanda ke harkan lafiya ne idan yanzu za a bude ma'aikata ta ma'aikata ne kawai misali ma'aikata ne wuri ne na na siye da siyarwa hmm. to za a ɗauki wanda ya misali ya karabta abin da shafi eh, tsarin gudanarwa hmm. wata tsarin gudanarwa misali kamar abin shafi shi irin wannan na administrative na management zai ce to hmm. ai je kula da wannan wurin saboda wuri ne ba menene ba yana da dangantaka da abin da ya shafi rayukan al'umma bane na lafiya bane shi wuri ne wanda ake bukata a sai da kaya a samu riba ya kudi ya shigo ya kudi ya fita nawa aka kashe eh. ya kuma mutane suke shi mutane suna aiki ko ba sa aiki hmm. kaga ya riga san wannan abubuwan wani ya zo wani bai zo ba to wannan kuma sai aka ce a harkar lafiya ne hmm. asibiti ne wurin kula da marasa lafiya to ya kamata ya san aikin da kowa ke yi a wurin eh. so rashin wani zaka samu cewa ya daga cikin abubuwan zaka samu cewa da yawan asibitocin mu na zaka samu cewa aka rasha irin wannan abubuwan mm. shi yasa zaka samu mutane sun ce sun tafi kasan eh. waje neman magani gaskiya sakamakon menene suka je wannan kasan waje zaka samu cewa wanda ke kula da lafiya eh. watan yana bin ka'idoji ne na ne na abin da harkar lafiya ta tsara wata saboda ya san su mm. saboda idan ka zo ka ce ai ka zai ce maka a'a ba haka bane saboda menene ya san abin da ya kamata kai mm, kaga na farko shi ba likita bane eh. na biyu shi ba likitan magani bane mm. shi ba ma'aikacin jinya bane shi kuma ba ma'aikacin bangaren mm. abin da ya shafi laboratory bane na gwaje-gwajen jini shi ba duk wannan bangaren ba anan zai ba duk ba wannan bangaren bane amma duk ya san aikin wa'annan shi ne kula da duk wa'annan abubuwan ne so yanzu misali a matsayin misali sai ka zo ka ce wanda aka dauko ya kula da wannan sai kuma bai san wannan abun ba sai aka ce kuma yanzu ya kula da wannan abubuwan Suka ga ta inda matsaloli hmm. yadda ake yawan samun matsaloli kenan zaka samu cewa an kawo mara lafiya maimakon ya ya zama cewa bukatar shi ta biya a asibiti sai ga ya bar asibiti da damuwa hmm. ko na farko ya ce ba a kula da shi yadda ya kamata ba ko kuma ya zo ya ce maimakon ya samu waraka hmm. a daidai lokaci ga ma ba a samu bakata an ce an yi aiki an samu matsala kaza an yi aiki asibiti wuri kaza asibitin amma mara lafiyan ya samu matsala kaza wani kuma haka ma sakamakon rashin Hmm. kula eh. sai zama da cewa ma har mutum ya rasa ran shi ko wani bangare na jikin shi kaga duk ya samu ku samu kuma menene wannan hmm. abubuwan rashin inganta rashin inganta aikin eh, aikin asibiti wanda shi mara lafiya ya kamata cewa saboda mara lafiya shi ya dama ya kamata a inganta shi aiki wannan kula da shi ne hmm. kaga duk wannan matsalolin ya zama na an kauce ya zama na an kauce su to za ka samu cewa kuma anan ka samu cewa yadda asibiti kamar kasashe mm. da muke yawan magana irin wanda ya zama na asibiti suna watan sun gina asibitin mm. sun samar da asibiti yadda asibiti ya kamata ya kasance mm. to za ka samu cewa idan mutane sai su baro eh. kasansu. Eh. me ke sa mutane su tafi wata kasa su bar asibitin kasan su tafi wata kasa mm-hmm. na farko abin da ya kamata a tambaya kenan babu kayan aikin ne babu ma'aikatan ne mm-hmm. ko ko babu mu'amala ne ko ko babu mu'amala ne ko kuma ba ingancin aiki na'am kamar yadda muka yi magana a baya mun kai magana a baya zaka samu cewa mun yi magana a da ya shafi abinci na asibiti mm. wanda zaka samu cewa idan yau asibiti ne yau aka ce hukumar gudanarwa ta asibiti eh. mai kula da lafiya kaga yana kula da menene mm. kaga ba likita ke yin abinci ba ba ma akacin jinya ke yin abinci ba mm. yin abinci yana yana wuyan hukumar gudanarwa ne ita ta asibiti to lokaci guda kuma zaka samu cewa a asibitocin nan babu abinci kowane abinci ana kama shi mara lafiya ne kamar da muka magana a baya amma idan mutum zai baro kasan shi sai ya tafi wani asibitin wani wuri ya ce ya tafi rashin lafiya an fitar da shi wata kasa za ka samu daga ran da aka yi shi asibitin mm. ba za su su hukumar kunarwa ta asibitin mm. ba za su ƙara bari a ba shi wani abinci ba mm. saɓanin wanda ya dace da rashin lafiyan da yake yi ba idan da za a ɗauke shi a bar shi a kasan shi eh. sai ya dade a ta jinya a ta jinya a ta jinya a ta jinya sabanin karancin kula da ake sakarin karancin kula da ake kaga wannan a lokaci guda shi wanda ya kamata ya lura da wannan hmm. matsalan cewa an kawo marasa lafiya saboda abin da muke suna ka fahimta akwai abin ake ce ma database na asibiti gaba daya eh. shi wannan mutumin wanda ke zamu yi magana shi akan gaba wanda ake eh. kiransa shi medical informatics wanda shi wannan wanda ke kula da abin da ya shafi hmm. inganta ita harkan asibitin hmm. watan kula da gudanarwar asibitin watan yana da wannan ilimin makan saboda lokacin da aka kawo mara lafiya eh. a asibiti da sauran abubuwa yana da wannan duka mm. bayanai na kowane mara lafiya mm. a asibiti a tattare da shi abin da ake nan na'urar shi mai kwakwalwa eh. wanda idan yau aka ce mara lafiya mm. an kawo mara lafiya daga sunan shi da kamar da muka bayani a gaba da komai nashi da aka sa yana nan da shi ma zai iya duba ya gani to a lokaci guda yana bibiyan abubuwan da ke tafiya na ma'aikatan na marasa lafiya eh. duka kaga wani aikin shi ne wanda ka samu cewa akwai abin da ake kira za ka samu asibitoci kamar yadda asibiti ya kasance hmm. ya kamata akwai wannan bangaren abin da ake kira discharge unit watan bangare ne na sallaman mara lafiya bayan ya samu sauki kaga menene ana kula da hmm. yaushe mara lafiyan nan ya zo hmm. shin ya ya zo ya ya zo <laughs> ya yana samun ci gaba eh. a kulawan shi kaga duk ana bibiyan wani abubuwa ba wai kai a zo a aje mutum a ta bashi allura an ta bashi manguna ba hmm. kaga ana kula da menene da ci gaban canjin da ake samu hmm. so a lokaci guda kaga ana kula da menene quality na safety din na lafiyan shi mara lafiya kenan so a hmm. lokaci guda haka akwai wani abubuwan lokacin da ya kamata su wani bangare na lafiya wanda aka samu cewa da yawan wasu asibitocin babu kawai an salami mutum ne eh. shi kenan a ce tafi wanda za ka samu da amai da gudawa ne kawai shi ya daina ta tsaya shi kenan watan zaka samu cewa akwai wannan bangare su idan aka sallama aka ce yau an kawo mara lafiya saboda me muke magana nan biyan bukatan shi mara lafiya ke cewa yanzu ya kamata a sallame shi to ya kamata ya duba ya tabbatar cewa wannan mara lafiya ya kamata a sallame shi so za ka samu cewa ba zai yiwu a sallame mara lafiya gobe kuma ka ji an ce hmm. ai an kai shi ma gashi bai samu sauki ba me ya kawo wannan saboda ba a bibiyan matsalolin da yake kula da jikin abin da ya shafi mara lafiya mm. saboda a lokaci guda su ma'aikatan lafiya mm. akwai su a wurin shin aikin da suka yi mm. ya yi daidai da tsarin asibitin take da shi kaga shi wani aiki shi ne ya kula ya duba kaga shi ne yake misali tunda mun yi magana tun farko wurin ɗaukar ma'aikata eh. su ne suke ɗauka eh. to amma bai yi aikin shi ba kaga su ya kamata suka wannan fa aikin ba haka ya kamata ba saboda kamar abin da muke nan muke magana kamar asibiti zaka samu cewa kamar wuri ne kamar a ce maka kasu wuri ne wurin sai da kaya idan nan sai ya zama da ka fi siyan kaya wanda yake mai inganci eh. so ba za ka tafi can wurin wanda ke bai da inganci ba hmm. idan wannan asibitin sun fi kula eh. sun fi inganta ayyukansu za ka eh. samu cewa kowane mara lafiya idan ya tashi zai ce a hmm. tafi asibiti kaza ne so mu anan asibiti ma tsakanin mutane ya zama sananne ya zama sananne akwai asibitin kuma za ka samu cewa za a ce karka tafi asibiti kaza mm. menene yasa mm. kaga a nan lokaci guda ana bata sunan abin da ya shafe abin da ya shafe matsayi na asibiti mu nan muna magana ne akan abin da ya shafe yadda asibiti ya kamata ya kasance mm. ba yanda kai kai kamata ka yi eh. asibitin ka ba ba kuma yadda asibitin ƙauyenku ko asibitin garinku ko asibitin jihanku yadda kake ba ba muna magana akan wannan bane eh. yanda aka yanda aka asibiti ya kamata ya kasance mm. so a lokaci guda haka shi idan ya zama ne cewa kula da asibitin mm. tana an dauke ka ne a matsayin kwararre eh. masani akan abin da shafi wannan abubuwan to ya zama ne cewa ana inganta wannan ayyukan mm. zaka samu cewa kowane mara lafiya ya tashi ko mutane ce ka tafi asibiti kaza saboda sunan asibitin ya shahara kamar yadda eh. kai magana tsakankanin al'umma ba ya shahara bane saboda me kawai yana ba mutane lafiya ana samun sauki in an na'am saboda kulawa wasu zaka ji suna cewa akwai girmamawa na'am akwai girma. suna girmama mutane na'am to wannan kawai sai ga ya ja mutane zuwa na'am to saboda haka zaka samu cewa babu wannan abubuwan zaka samu cewa da yawan asibitoci idan mutum ya ji wani zaka ji ya fito asibitin ma mm-hmm. yana da bacin rai cewa zai ce ya je asibiti an mushi walakanci ya mm-hmm. je asibiti ba karbe shi ba ya je asibiti ba a mm-hmm. yi mushi kaza ba ya zaka ji abubuwa matsaloli daban-daban wani zaka samu cewa da yawan marasa lafiya yakan karasa wani masa danan sai ga wannan abu ya karasa mushi wani mm. ciwo ciwo na bacin rai kaga wannan wasu abubuwa ne wanda ya kamata asibiti yana da kyau a yanka fahimta da shi a dinka kula da shi mm. kamar yadda kullum muna ana magana asibiti a samar da kayan aiki asibiti a mm. samar da ma'aikatan lafiya asibiti a samar da kaza a samar da kaza to ya kamata a samar da tsari a rinka bin dokokin da asibiti ta gindaya ta sharda na harkar lafiya ba na wannan na harkar lafiya da ta tsara mm. cewa duk eh, mara lafiya gashi tun daga mm. mataki mai na karban shi kamar yadda muka gaya na farko mm. da yadda za a yi mishi wannan abu ya zama da cewa ana bibiya ana kula da wannan abubuwan ba ya zama da cewa kawai an ba mara lafiya kawai da ya zo shi kenan da abu na ga dama tunda shi ya zo mara lafiya ne kamar da wasu suke dauka kenan tunda kamar ka samu cewa kamar yadda an ana magana shi kamar idan mutum bai da lafiya ka samu kamar wasu suna dauka kamar bai da yanci ne saboda bai da lafiya na'am saboda kai ma'aikacin lafiya ne ba a nufin cewa kuma dan mutum ya zo bai da lafiya eh. shikenan duk abin da ga dama ko kuma duk magana da ya fito a bakin ka ko kuma duk wani abu eh. da kake gani ko za ka gani dan shi ya kawo kansa dan shi ya kawo kansa kai mushi ba aiki ne a hmm. matsayinka na mara lafiya kuma yana da haƙoƙi hmm. wanda yake shi a matsayin shi mara lafiya wanda yake kai kuma ya kamata ka eh. biya mushi wannan abubuwan to shi zaka samu cewa idan mutum ya tafi eh. ya je asibiti da ya bar kasan shi sai ya tafi wani asibiti sai ya je a karbe shi a yi mishi da abin da ya kace hmm. sai ka je ya zo yana bada labari aiko da ya je kasa eh. da ya je kasa kaza yawwa an yi mai kaza a asibiti an yi mishi kaza a asibiti to dan me mu ba za mu yi mu ba na hmm. ga abin da ya shafi addinin sama an kula da shi an kula da shi eh. wanda zai zama da cewa ba wai ana nufin cewa kawai shi gaba daya ba za ka samu cewa kamar da yake muke yawan magana da yawan mutanen mu an rinka lura da wasu abubuwa cewa mm. shine shi abin da ya shafi asibiti mm. akwai al'adar mutane sannan kuma akwai addinin mutane shi harkar lafiya na'am bai ce kar a kula da wannan ba mm. ba kawai samar da lafiya ga mara lafiya ne a gabansu na'am a abin da ya shafa al'adu da ɗabi'u na'am ya kamata a kula da shi ya kamata a kula da shi da aƙida da yawa ya kamata a kula da wani abubuwa. Hmm. saboda shi lafiya yakan kula saboda mutum kake hulɗa da shi kana hmm. kula da da lafiyar mutum ne kuma kana hulɗa da mutum ne to ba zai yi misali kawai mutum yana da misali akwai al'adu na mutane hmm, kowane asibiti ko kowane harkar lafiya na ƙasa akan gina shi ne bisa tsarin yadda mutane suke da yadda al'adansu suke mm. da yadda addinin su ya tanaza mm. da yadda wasu abubuwan za ka samu cewa akwai abin da ya shafi tsari na mutane wanda ke kuma su akan kiyaye mm. bayan nufin cewa saboda ana harkar lafiya bane misali za mu ɗauka kaman abin da ya shafi cin abinci abin da ya shafi cin abinci za ka sa sau uku ake cin abinci wani wajen kila sau hudu na'am kafin a ci an ci na safe kafin a ci na rana za a dan kawo wani abu kila da hantsi haka na'am yawa abubuwa ne wanda ya kamata a kula da su wani abubuwa ne wanda ya kamata a kula da su wani zaka samu cewa da yawan asibitin zaka samu cewa akwai abubuwa zaka samu cewa kamar da muke magana da muke magana kan wannan abincin mm. zaka samu cewa shi mara lafiya za ga akwai abubuwan da baya ci mm. wani zaka samu cewa a yanayin misali zan zaka yi misali ko addinin shi mm. misali za ka ɗauki misali cin naman misali wani dabba ko naman wani wanda yake za ka samu wani ya ce maka shi addinin shi mm-hmm. ba a cin wannan to idan ya zo za a yi wannan abincin da ko da ke mun ce abinci asibiti ba na fi cewa idan ita hukumar asibiti ta yi asibiti ta yi abinci ta yi abinci duk da ta ga dama ta ba mutane ba to za a lura cewa wani abinci ne shi mara mm-hmm. lafiya idan ya ci zai ji daɗi cewa ya ci abinci haka ne kuma zai saurin bashi sauki zai saurin shi sauki haka zai saurin kula da lafiyar shi kuma bai saba wa addinin bai saba ma addinin shi ba so anan ba wai za a ce ko bai saboda abinda muke magana nan eh, jin daɗin mara lafiya saboda inganta shi mm. lokacin da ka dauki aji mara lafiyanka sai kai mai abin da ya saba ma wannan din shi al'adar sa al'adar wasu abubuwa to zaka samu cewa mai kuma da yana asibiti ya samu sauki eh. ya samu jin daɗi ta zaga ma mm. bai samu wannan abubuwan ba wato harkar lafiya muna harkar lafiya tana kula da duk wannan bangarorin eh. ba an ce harkar lafiya ko saboda an kama mutum bane misali ka mm. misali kamar abin da shafi eh, matsala na mata wanda zaka samu cewa akwai maza ma'aikatan lafiya maza hmm. akwai ma'aikatan lafiya mata ba zai waka ce misali saboda wasu abin da ya shafi al'ada abin da ya shafi addini da al'adansu ba zai wa namiji hmm, ya zauna ya duba mace ba asibiti ne aka bude kuma harkar lafiya ne a harkar lafiya akwai mace akwai namiji hmm. so saboda menene a kiyaye a kuma inganta lafiyan su mara lafiya so sai a ɗauki mara lafiya mace eh. sai ta duba saboda ko ba kuma ta za ta dan jin nutsuwa a za ta jin nutsuwa to wannan ma shiga damuwa na'am to wannan ma zai kasancewa duk da yake zaka samu cewa mun yi magana baya a wasu kasashen zaka samu cewa suna da asibiti na mata eh. wanda zaka samu cewa idan mace tana da matsala mm. ko wanda zaka samu mata ne kai a wurin suke wannan duba su so amma ko da yake babu dai ne ke shi tsarin lafiya bai ce dole mm. sai mace za ta duba mace ko namiji ba amma misali akan kula da abin da ya shafa al'adu da addini da addini shi kuma harkar lafiyan bai hana mm. mace ta koma yi mm. mace ta duba mace wata ba bai hana namiji ya duba namiji dan uwanshi ba so idan aka bude idan asibiti ne nan misali sai a duba mm. an bude asibiti a bangaren da mutane suke mm. wasu irin mutane ne wasu irin al'adun su yake ya addinin su yake to harkar lafiyan da ya kamata ya tafi zai kula da al'adunsu watan baya ne cewa wurin maganin ba na'am wurin mu'amala abin da ya shafi asibiti eh. in yau aka bude asibiti sai zama da cewa asibitin na bangaren nan misali madauka ɗauka mutanen musulmai ne to kaga su na farko suna da addini mm, sannan na biyu suna da al'ada eh. na farko eh, mutum mace za ta haihu mm. ko matan aure ce mace ce ma misali mm. kaga misali addini za ga akwai sharuɗoɗi wanda yake shi a wurin shi eh. addinin shi ya san akwai ka'idoji na yadda kana akwai abin da bai kamata shi ne. wanda ba ma bai dace bai ga wanda ba mijinta ba ya ga wasu bangarorin jikinta so kaka a nan akwai abubuwa da yake ya kamata a kiyaye ya kamata a kiyaye wanda ya shafi harkar lafiya mm. wanda ka samu cewa idan aka zo a daidai wani lokacin mm. watan shi wannan kuma su har masu gudanarwa eh. ta harkar asibiti eh. kaga wannan abu abin da muke koma saboda me ya koma bangaren su ne sai su rinka lura da irin wannan abubuwan kaga misali lokacin za a aiki sai a cewa ai akwai mata mm. ma'aikatan lafiya to zai mu cewa su an fi ba da karfi wurin mu duba yan uwansu mata kai zama da cewa kowane bangare mutum ya kawo matan shi lafiya sai ya zama da cewa ya kawo matan shi bata lafiya bai tashi zuwa ba sai zuwa ga waɗanda yake mm. maza ne suke duba matan shi shi ma kila sai rashin lafiya ta kama kaga a nan lokaci guda me yakon mara lafiya ya samu sauki sai kuma ya samu kamuwa da wani abu damuwa da wani abu so kaga wani abu akan bi akan kiyaye ne saboda a lokaci guda wurin eh, asibiti wuri ne wanda yake shi ana kula ana kula da lafiyar mutum ne hmm. kuma sana ana so mutum idan ya zo wurin ne ya samu natsuwa da sauran abubuwa da kwanciyar hankali so saboda haka duk damuwar da ya shigo da ita ya bata yawa saboda haka a waje ya bata a waje saboda haka harkar lafiyar lokacin da aka zo saboda ana maganar shi mara lafiya ne hmm. so bai kamata ya zama cewa shi asibitin sai ya zama cewa dan an gina asibitin zaka samu cewa muna samun wannan matsalolin mm. wanda zaka samu cewa kamar idan mutum ya baro kasan su ya tafi wata kasa idan mace ne za a tambaye shi za a tambaye shi shi musulmi ne haka shi kaza ne saboda zaka abin da ake na saboda za a yi mishi aiki ne eh, daidai da addinin daidai da addinin shi daidai da tunanin shi ka yi mishi abin da zai zama cewa ya mm. saba ma addinin shi da tunanin shi saboda me ya samu Hmm, sauki da kwanciyar hankali da kwanciyar hankali sai ka samu wannan akasin eh, musamman abin da ya shafi abinci abin da ya shafi abinci eh. watan zaka samu cewa kamar misali zaka mu dauka zaka samu cewa kamar abinci hmm. da kayan shaye shaye hmm. zaka samu cewa akwai abubuwan da wani bai sha akwai abubuwan da kuma misali za ga wasu sukan sha akwai abubuwan da wani bai ci to sai a tambaye shi me kake so kaga amfanin a yi eh. abinci a asibiti kenan so a lokaci guda su hukumar guda nasu za su lura da wannan mara lafiya me ya kamata ya ci abin da ya ci zai gina mai jiki ne hmm. amma kuma koda zai gina mashi jiki akwai abin da bai saba da ɗabi'un shi da al'adun shi ba hmm. wajen za ka samu cewa hatta mutanen da suke barin ƙasa su tafi asibiti a su hmm. tafi ƙasan su tafi neman lafiya za ka samu a waje za ka samu cewa ko da abinci za a basu ko wani abu da za a basu za ga ana duba musu wannan abubuwan na farko za a gancewa daga ina suka fito daga yankin bangare ka za su fito na duniya so akwai abubuwan za ga za a yi musu abin da ya shafi bangare ne na me na bangaren su wanda ya shafa al'adu da addini wanda ya shafa al'adu da addini hmm. hatta ko da abincin ne saboda idan da mutum zai baro kasan shi ya zo ta kasa yanzu misali abincin da ake ci a kasan shi ba zai iya ci ba amma ga za ga kokari an bashi abincin da zai gina mishi jiki hmm. ne daidai da yanayin haka ne wannan din shi da yanayin ba da abincin shi kansa da mu da yanayin ba da abincin shi kansa to amma amma a bare mu zaka samu ba haka bane idan mutum ya zo asibiti hmm. kawai kamar ya zo asibiti ne zaka samu cewa an kawo mace mara lafiya ko wurin haihuwa za ta yi ko tsawa ana daka mata tsawa subhanallah ga zafin ciwo ga zafin kila ma mai daka mata tsawon ta yi haife ta ko ta yi na'am wani abubuwan to zaka samu cewa sai zama da cewa kamar asibiti abin da muke nan gana watan kamar shi abin da shafar kan lafiya sai eh. zama da wani wuri ne wanda zaka samu cewa kamar wasu sukan so su mai da shi eh. wuri ne wanda yake da mutum ya zo hmm. kamar bai da yanda zai yi dole ce ta sa dole ta yi saboda haka dole ya haƙuri da dole ya gani to a tsarin lafiya babu zai iya ba kuma ya ƙara gaba na'am to a tsarin lafiya babu wani a tsarin mm. lafiya ana mutunta mara lafiya yana da haƙƙi abin da ake mm. cewa patient right kamar customer ne kamar customer ne patient right mm. akwai patient safety dole ana kula da wani abubuwa patient satisfaction duk wannan akwai bangare na mara lafiya ne ya zama da cewa shi duk ma'aikacin lafiya zama da cewa an san da wannan mm. wa ya kamata ya koyar da ma'aikacin lafiya mm. ya ƙara sanar da shi shine ita hukumar gudanarwa mai kula da shi tafiyar da asibiti to a wuyanta wannan abubuwa a wuyanta yake saboda lokacin da aka mm. ake kula ake asibiti duk abin da ke gudanarwa asibiti shi ne yake da alhakin duba wannan abubuwa. ba kawai lafiyar mara lafiya ba abin da ya shafi jin daɗin shi mara lafiya din yana wuyansa yana wuyansa ne duk wannan abubuwan da muke magana yana wuyan ne idan da yau mai asibiti kan shine muke magana mm. idan da mara lafiya mm. zai zo asibiti mm-hmm. sai a yi mishi aiki sai ya zama da cewa ba a yi mishi yadda ya kamata ba mm. idan zai tashi tafi ya kai kara zai kai karan manaja ne ke. zai kai karan asibiti ne ba zai kai karan likitan da ya duba shi bane ba zai kai karan ma'aikacin jinya da ba ta yi mishi allura ba daidai ba ne. ba zai kai karan da wanda ya ba mashi ko duk wanda ya mashi wani abu ko ya bashi maganin da ya kamata ya sha ba mm. ko likita magani ya mashi ba zai kai karan shi bane zai kai karan asibiti kaza eh. ya je sun mashi kaza ba zai kai karan wanda ya zage shi wakila ina ko da katsawa ba zai kai karan wannan ba kaga zai kai karan wai zai kai karan asibiti ne so mm. lokacin da ya kai karan asibitin kaga wa za a kama takardar shi mai kula Hmm. mai shugabantar asibitin mai kula da gudanarwa na asibitin shi za a kama eh. cewa an yi kaza an yi kaza ana gayyata ka kotu ana wannan bukatun kaga me kenan hmm. abin da yayi ba daidai ba ya eh. dawo kanwa wuyan shi hmm. idan da misali sai aka yi aikin nan kamar yadda muka yi magana a farko sai zama da cewa marasa lafiyan nan sun samu sauki sun ji daɗi da sun kuma ga su ce kai asibiti kaza eh. yana kaza kaga sun ƙara daga sunan mai sunan asibitin so mm. kaga ana abin da ke tafiya kenan idan aka samu aka samu sabani eh. ba ta sunan asibiti ne idan aka samu jin daɗi gyara sunan asibiti ne to duk anan wa zai gyara asibitin shi wa'annan masu kula hmm. da yadda asibiti ke gudana amma sharaɗi shine cewa shin sun san hmm. ayyukan aikin da ya hmm. kamata su yi wato ba ka zo ka ɗora mutum a mataki ba kamar yadda muka sani ba zai yi ka ɗauko mutum shi ba likita bane mm. sai ka ce shi ya zama likita shi ba ma'aikacin jinya bane sai ka ce eh. ya zama ma'aikacin jinya shi ba ma'aikacin likitan magani bane sai ka ce mm. ayo ya zama likitan magani mm. amma abin da muke so ku du a mutane su ƙara fahimta shine zaka samu cewa an ɗauki abin da ya shafi gudanarwa eh. da kula da gudanar da harkar lafiya na eh. asibiti an ɗauki wanda ba abin da ya karanta ba kenan mm-hmm. na guda da harkar lafiya na asibiti a ya ɗauka a bashi a ce shine zai kula da harkar gudanarwa bayan kuma bai san komai kuma bayan ba abin ya karanta ba kenan haka ne to likita za mu dan je hutu na ah. rabin lokaci ah. sai mu damu dora daga inda muka tsaya mm. a skalan mu muna fata ana jin daɗin shi wannan shiri din kan abin da ya shafi inganta aikin asibiti don jin daɗin marasa lafiya za mu je hutu mu dawo daga inda mu dora daga inda muka tsaya insha Allah mm. a biyo mu